duk wanne ya farin ciki da kama maman rarara ina son tabbatar maka je ka bincike uwar rara ta fi uwarsa abin da ya sa na faɗa ka shine mutanen garin da 'yan garin ne suke jajen tafiyar ta saboda dalili shine ita da kanta duniya ta yadda da cewa ina son tabbata mai taimako ce macen da za ta ce wana zo kai taimako mutane suke cikin matsala wana zo kai kaza mutane suke cikin matsala macen da take tara mutum sama da mata dubu dubu kaza tana tattara su domin ta taimaka musu ita kullum so take ta ni dinnan a gabana billahi azimin ya ce mata ke taimaka ke dawo idda nake tsugune da gurin da nake tsugune ko abuja ko kano ta ce ita jama'a da marayu da talakawa take kallo da jikokinta da 'ya'yanta to duk macen da kaji tana haka ka gaya min uwar wanne masu zagin uwar wanne take jin kan mutane lungu da sako in kai mai kuɗi ne in kai waye kai wane ne ke ba dan danki ba ba gwamna bane ɗanki ba sanata ba ne ɗanki ba wani mukami ne da shi ba mukaminsa shine presence ne amma na harkar waka za ta tattara mutum sama da dubu ta ce bara in kira wani zo kai musu kyauta zo kai musu kaza duk kyautar rana wallahi mahaifiyarsa ta fi shi to don haka muna ƙara gaya mutane kuma ni ba zan janye ba bana na janye wannan magana duk wanda ya farin ciki ko ya ji daɗi an ɗau babar rarara ɗan arewa dai ya ɗau babar rarara ina son tabbatar maka da cewa billahi lazi la ilaha illa huwa je i tambayi uwarsa ko ubansa wallahi